ganin yadda wasu ke ta tantama da ta baba a kan alkaliman waɗanda suka riga mu gidan gaskiya biyo bayan kai wani hari a yankin karamar hukumar kajurin jihar kaduna ƙungiyar miyar ta Allah karamar hukumar kajuru ta ce gaske ne an kai harin amma fatin daren lahadi ne zuwa safiyar litinin ɗin makon da ya gabata a jihar kaduna Arɗa musa aliyu shine shugaban ƙungiyar fulani ta miyar ta Allah a karamar hukumar kajuru kuma ya ce waɗanda aka kashe ma sun zarta alƙaliman da ake ta yaɗawa. Wato ainihin gaskiya al'amarin na farko ranar Lahadi dai da misalin karfe goma sha ɗaya na dare aka samu wani gari mai suna Maro. A Maron nan a ƙauyen Maron ne. To aka samu waɗansu mutane 'yan ta'adda suka shiga suka kashe mutum goma a dare kenan. Wace gari da safe misali nan ma kamar sha ɗan zuwa sha biyu haka su kuma suka shirya suka farma su filanin da suke wayannan eriyoyin da kuma da mamon da ba suna wannan eriya ba suka shiga rugagen su suka yi ta kace su da yaran su da matan su da dattawan su da duka abin da dai suka yi da dukiyan su suka ta kone musu gida kuma duk wanda an kashe wayannan mutane duk wanda suka kashe sai sun kone kenan gaske ne waɗanda aka kashe sun iya kaiwa sittin da shidan da ake ta yawo da labarin eh to wannan ma wanda aka ce maka 66 nan takwas ne wanda hukuma ta tabbatar da cewa su a yi jana'izan su a rufe su arɗo me ya faru da ba a samu labarin wannan abu ba sai ko kamar ranar alhamis mu dai abu al'umma fulani ya same mu ranar mande su kuma a dara ya same su ranar lahadi da dare game da zaman ɗarɗar ko halin da ake ciki na yawo da labaru daban-daban kuwa shugaban ƙungiyar kungiyar miyatta Allah karamar hukumar Kajuru Alhaji Arda Musa Aliyu cewa yayi. To yanzu halin da ake ciki abubuwa ne dai marasa daɗi ka ji labari nan an jima ka ji labari na wanda ba za ka ma iya gane irin labarun da ke faruwa waɗansu a ce wuri ya wuri kaza ya tashi da rigima wani wuri ya ce ya barke da rigima to amma dai muna gani tun da ranar da aka yi wannan abun ba sace wani kashe-kashe wanda aka ce an ayi wani abu wani harkar ne daga cikin wannan wuraren. Akwai jami'an tsaro? Eh akwai sojoji da 'yan sanda wanda suke ta kaiwa dawowa yadda za a ga an man wannan wato Ana rikin an kama wasu an ake ganin suna da alhaki na wannan hari. A magana kamawa kan ba kama kowa ba. Yanzu me kuke so a yi ku shugabannin Fulani don samar da zaman lafiya saboda irin yawan tashi tashi hankulan da ake samu? To wannan abu ya taba faruwa dama aka je wanda wannan ganin cewa a ita gwamnati bata ɗauki wani mataki wanda za a ce an kama wa'annan mutane an hukunta su haka aka bar kara zube ba ko mutum da aka taɓa kama an kashe kusan mutum ɗari da uku a wancan lokaci da mata da maza da yara kamar yadda suka yi gwamnati ta ce za ta zo ta ɗauki mataki kuma gwamnatin ta zo ta same mu an ta mana jaje ko kuma muka bar ma gwamnatin ta yi aikin ta to aka zo haka nan magana nan da ya sa ya ba a komai ba. Duk wani kokari na tabbatar da alkaliman da Arɗo Musa Aliyu ya bayar a kan waɗannan kashe-kashe na ƙaramar hukumar Kajuri da ya ci tira. musamman ma dai kiran da na dinga yi ta wayar mai magana da yawun rundunar 'yan sanda a jihar Kaduna da wayar shi bata shiga ba. Kamar da yadda shi ma mai magana da yawun gwamnan jihar Kaduna Malam Samuel Aruwan bai samu damar ɗaukan wayar da na kira shi ba. Na kuma tura mai saƙo har zuwa lokacin da wannan shiri ke haɗuwa ban samu amsa ba. sannan duk kokarin sake bin wayar domin yin magana da shi ya ci cira saboda an nuna cewa ya riga ya shiga gurin da wayar sadarwar ke da tangarɗa saboda haka ba zan ji muryar shi ba. Ko da dai kafin ma bayanin shugaban fulanin karamar hukumar Kajurin Gotin jihar Kaduna ta riga ta fitar da sanarwa inda ta jajanta wa 'yan uwan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya da ta ce sun kai mutum sittin da shida. sannan gwamnatin ta gargaɗi al'ummar jihar Kaduna da gujewa dukkanin wani yunkuri na ɗaukan matakin ramuwa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.